Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Aisha Ma'azu. Saura abokan aiki muka sake dawa a shirin mu na hantsi a yau ranar Talata goma ga watan Oktoba na shekarar da uku Bayan labarin duniya kashi na farko za ku ji karin bayani kan irin matakan da Isra'ila ta ɗauka bayan da Hamas ta kai mata hari. Sannan za ku ji cewa hukumomi a jihar Difa da ke jamhuriyar Nijar sun yi ƙoro domin ganin sun kawar da yawan mace-macen mata masu juna biyu a yankunan da ke fama da matsalar rashin tsaro. kamar kowace ranar Talata za a ji shirin 'yan ƙasa da hukuma na mahmudu Ibrahim Kwari inda shirin na wannan mako ya duba batun yamutsi da aka samu game da rabon kayan abinci na tallafin rage raɗaɗin tsadar rayuwa. sai kuma sharhin jaridun Nijar. Amma kafin nan ga Isha Ma'azu da halin da duniya ke ciki. Masararru Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya. A wani jawabin da ya yi ga kasar shi da daren jiya Litinin, Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce yanzu ne ma sojojin kasar suka fara mai da martani kan 'yan kungiyar Hamas duk da cewa jiragen yakin Isra'ila sun kwashe yini guda suna lugudan wuta a kan zirin Gaza da ke karkashin ikon Hamas. Netanyahu ya yi kira ga bangaren adawa da ke cikin gwamnatinsa ta 'yan ra'ayin rikaucewa a kafa gwamnatin gaggawa ta ƙasa ba tare da ɓata lokaci ba kuma ba tare da wani sharaɗi ba a yanayin da ake ciki na yaƙi jiragen yakin isra'ila sun yi ta kai hare-hare kan gaza yayin da rundunar sojin kasar ta ce ta gayyato karin dakaru dubu uku da aka tanadar don ko ta kwana a wani martani mai magana da yawun mayakan hamas ya yi barazanar cewa sojojin hamas za su kashe fararen hular isra'ila akalla 150 da suke garkuwa da su da zarar isra'ila ta hari fararen hulan gaza ba tare da wani gargadi ba an matsa ma 'yan taliban har sai da suka musanta zargin cewa suna yunkurin kai wa hamas dauki bayan da aka wallafa wani sako ta kafar x da ke bayyana cewa kungiyar mayakan na afghanistan na shirin tafiya fagen daga don taimaka ma hamas masharhanta sun ce lamarin ya sanya taliban cikin tsaka mai wuya wato da ya tilasta mata janye goyon bayanta ga hamas a fili sannan ta yiwu lamarin ya sa wasu daga jagororin kungiyar sun fusata an sauya sunan adireshin wata kafar sada zumunta mai suna taliban public relations department zuwa free philistine ma'ana a 'yan ta filastino a ranar asabar da aka wallafa wani sako cewa taliban ta tuntubi hukumomin iran iraki da jordan don neman su bata izini ta bi ta kasashen domin ta kai wa kungiyar hamas dauki a yakinta da isra'ila an karanta saƙon so miliyan biyu da ɗigo biyar sannan kuma wasu kafafen yada labarai sun ɗauki hoton saƙon. A jiya Litinin, hukumomin gwamnatin taliban da kungiyoyin agaji a yammacin afghanistan sun ce ana ci gaba da ayyukan ceto don ganin an kubatar da waɗanda suke raye a ƙarƙashin baraguzan gidajen da suka rushe bayan da wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske ta afka sannan aka samu motsin ƙasa da dama al'amarin da ya sanadin rasa rayukan ɗaruruwan mutane sannan kuma da dama suka jikkata girgizar ƙasar mai ƙarfin 6.3 a ma'auni wadda ta afka ma yammacin lardin herat a ranar asabar ta lalata sama da ƙauyuka sha biyu a ciki da kewayen inda lamarin ya fi kamari a gundumar zindajan gwamnatin taliban ta ba da rahoton mutuwar akalla mutum dubu biyu tun bayan aukuwar girgizar kasar a ranar asabar sannan wasu dubu bakwai sun samu raunuka a cewar majalisar ɗinkin duniya to waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. A ci gaba da kawo muku halin da ake ciki a gabas da tsakiya. Babbar editan sashen Hausa Alheri Grace Abdu ta tuntubi wani likita dan asalin Najeriya da ke Isra'ila, Dr. Sama'ila Sanusi, wanda ta fara da tambayarsa irin matakan da hukumomin Isra'ila suka ɗauka tun bayan harin bazata da Hamas ta kai sai ya ce. Hukuma ta dauke matsayi cewa wannan matsayin da ake ciki wata matsayi ne wanda babu irin ta shekarun da suka wuce irin kashe-kashen da aka yi da mutanen da aka kame aka dauke wannan rana ce bakar rana ne a kasar isra'ila ana bakin cikin wannan abun a cikin kasan hukuma sun jaddada cewa duk mutanen kasan su hada kai zuciya ɗaya baki ɗaya babu wani bambance-bambancen eh, jam'iyyar opposition kowaye yanzu dai zuciyarsu an zama ɗaya domin a kawo a zo a samu nasarar wannan matsalar da ta shigo. To iya saninka akwai 'yan Najeriya ƙasar isra'ila nan inda kuke eh, babu wanda kasan da babu nan najeriya ciki akwai mutanen najeriya nan sosai to waɗanne ayyuka ne galibi 'yan najeriya da suke isra'ila suke yi misali yan najeriya suna abubuwa da dama ne zan ce maka ni likita ne so ina aiki asibiti akwai su da dama wanda suke ga masu aiki a embassy suna aiki suna nasu kai da kawo. To, ya za ka bayyana rayuwar yau da kullum ƙasar Isra'ila? Rayuwar yau da kullum yadda zaman rayuwar yau da kullum a tashi a je aiki a dawo a huta. Haka rayuwar yau da kullum shi ke kowa sa na shiga gaba. Dr. Sama'ila Sanusi nan a hirarsa da Alheri Grace Abdu. Za a ji ci gaban wannan hira a shirinmu na gaba. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Aisha Ma'azu dauke da kashi na biyu na labaran duniya. A wata alamar da ke nuna cewa ta yiwu shugaba Vladimir Putin ya koma gwaje-gwajen nukiliya. an bai wa 'yan majalisar dokokin rasha wa'adin daga yanzu zuwa ranar 18 ga watan oktoba su yi nazarin yiwuwar janyewar rasha daga yarjejeniyar haramta gwajin makaman nukiliya ctbt a takaice jakadan rasha a kan yarjejeniyar ta ctbto ne ya ba da sanarwar daukar wannan matakin a ranar juma'a shugaban ctbto robert floyd cikin wata sanarwa a jiya litinin ya bayyana damuwa game da lamarin inda yake cewa sanya takunkumi a kan gwaje-gwajen nukiliya yana da mahimmanci wajen dakile yaduwar makaman nukiliya da zimmar kare al'ummar duniya da ma waɗanda za a haifa nan gaba daga mummunar sakamakon da ke biyo bayan makamin nukiliya a yayin da ake gwaji. A ƙarshe kuɗin dijital ya taka mahimmiyar rawa a juyin juya halin Myanmar bayan da sojoji suka karbe ikon gwamnati a kasar a cikin watan fabrairu 2021 a cewar mataimakin babban ministan tsare-tsare kudade da ci gaba min zayar o a wata hira da muryar amurka gwamnatin haɗin kan ƙasar nug ce ta naɗa ministan nug ta ƙunshi mambobin tsohuwar gwamnatin ƙasar da aka zaɓa a dimokuraɗiyyance da kuma masu adawa da gwamnatin mulkin sojin dogaro da kuɗin dijital na bai ɗaya ka iya zama wani abu da gwamnatoci masu kama karya za su iya amfani da shi wajen sanya ido da kuma tantance shige da ficen kuɗaɗe amma kuma yana iya kawo musu matsala kuma. gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar da matsalar tsaro da jihar Difa ke fama da ita ta haddasa babbar koma baya kamar rashin zuwan mata masu juna biyu asibiti a yankunan sassan jihar lamarin da ya kara haifar da yawan mace-macen mata masu juna biyu sakamakon doguwar nakuda Daga Difa, wakilin Maharu Sule Rashidu na dauke da karin bayani. A jamhuriyar Nijar a yanzu haka hukumomin kasar ne ke ci gaba da wayar da kan al'ummar kasar dangane an rage yawan mace-macen mata masu juna biyu sanadiyar rashin haifuwa a gidan asibiti. To sai dai jihar Difa mai fama da matsalar tsaro a waɗansu yankunan sassan jihar na ci gaba da fuskantar irin wannan matsalar na samun yawatar mutuwar mata masu juna biyu da mafi akasari matan karkara ne wannan lamari ya fi shafuwa sakamakon zulumin da suke fama da shi na rashin isasshen tsaro tsaro da ke rage musu karfin gwiwa don zuwa asibitin duk da hukumomi na iya nasu kokarin don tabbatar da tsaro a jihar ta difa mai makwabtaka da tarayyar najeriya wata mata mai suna kubura da ke dauke da juna biyu ta ce wallahi to wannan dai samun matsala ne dai an samu matsala dai kafin a go kuma allah sanya kwana kare kuma a yi wadda ba a so tunda ka garshen awa ma iya kawo matsala ai kawo ko mace an ta samu juna biyu ba ta kan wasu je A wasu ko suna zuwa awo ka ga rashin zuwa awo ko shi ke kara kawo matsala ma mu. ya mata gurin aihe aihen sai dai Allah ubangiji Allah sauke mu lafiya Edmond Adamu Aloke shine shugaban babbar likitar uwa da danta da ke karbar mata masu juna biyu a nan jihar Difa yana mai cewa mata su yi awo kuma su je su aiwo a likita shi likita shi ne zai yi sani in ciki ta yi ciki ya take tayya tun ka haya kai ga matsala babba wanda mace tana iya ko rasa ranta ko ta rasa ɗanta ma shi likita in yana aunawa yana yi sani ana kuma matsala abin da ya karin shi sai tura gaba ko ko aihuwa mace tana da juna biyu in ta kai lokacin aihuwa ta je likita ta ta gani yanda yanda na kwata ke da shi likita shi ne ya san yanda take tahiya in akwai matsalolin da wanda macen dole ba ta iya da kanta ba ko kusa an ba da wasu magunguna shi ne ya san abin da ya kamata yi kusa wasu duk matan inda suke suna nesa da likitoci wasan kakar namu na difa girma gare ta kuma ga hanyoyi ba su da kyawu haruna kofa na daga cikin magidanta a nan birnin difa ya nuna goyon bayan shi akan zuwan mata masu juna biyu asibiti don kula da lafiyarsu yana mai cewa ni goyon bayan da nake da da sabilillahi a ka zuwa awo matan karkara wannan abu ya kamata a kula da lafiya matan mu mutattu rayuwar yaran mu wanda suke tare da to mata masu juna biyu. To kowane kokari da hukumomin ke yi don kara karfafa tsaro musamman ma a yankunan jihar ta Difa da waɗansu magidanta ba sa samun damar kai matansu masu juna biyu a asibiti don kula da lafiyar su. Malam Kalo Mamadu shine mataimaki na farko ga hukumar ma'aikatar da'ira ta nan birnin Difa yana mai cewa. Jama'an tsaro ma sun tashi tsaye kuma yanzu alhamdulillah eh, tsaro ma yanzu kamar ba da ba yanzu an samu eh, kwanciyar hankali ko da yake akwai kankanan kankanan bandi-bandi da wasu abubuwa da yake faruwa kuma da zama mata karin su ce za su haifu gida inda yanzu ga eh, birman na tsoro na ma mutane da masu tsoro suna kama muna za a kai su wurin da za su su yi aifu eh, cikin kwanciyar hankali. To sai dai a jamhuriyar Nijar gwamnatin kasar ce tare da kungiyoyi daban-daban ke ci gaba da wayar da kan al'umma dangane ganin an rage yawan mace-macen mata masu juna biyu da ke faruwa a cikin kasar. Harusula Rashidu muryar Amurka daga jifa a jamhuriyar Nijar. A gaida Haru Sule Rashidu kafin mu kai ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan faifai. malamai sauraro kuma ga cigiya zan zayyano kamanninta don dubayya ka ɗauki alkalami zana in za ka iya faɗo masu kogun ba za na ƙosa ba Karshen labarin da nake ban haɗu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ai haƙuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faru ba tafiya ce nake ta yi mai nisa ban san ina sani bani na nausa ga zuciya na ta faɗin kada in fasa ina tafe na yi karo da ɗan musa ya so in ɗan huta ni na ce ban gaji ba. ta zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shakuwa abinda na so da ki gane ake eh, kin yi mantuwa ta ce akwai labarin ta mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar ban ba. nake nisa na karawa na wuce gwamba yanzu na shigo adamawa. Madalla, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma yaɗa shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar ta BOA Africa akan mita 102.5 Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com yanzu kuma sai shirin mu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Kwaɗayi ke ta da wulakanci, shi ke sun ƙarfin adalci da siyasan nan na fakiranci, ka shaƙe cikin kada zalunci.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 suka tafi da motar kuma da shinkafa a ciki ba a ba mu ba mu bane da barin wajen har sai wajen karfe biyu ko lissafi suka zo da karfe kan ma tiyagar ta kama watsa mutane mun da Allah ya taimake mu mun yi escape da mai sha lafiya amma abin kan gaskiya ba gari da daɗi ba yadda ake da yawa mutum miliyan shida ko bakwai a jihar Bauchi a ce an ba da biliyan biyu a sai abinci a raba sai dai kara ta'azzara farashin kayan abincin ma in an ce za a shiga kasuwa a sayo abinci yau shirin na jihar Bauchi a arewa maso gabashin Najeriya kan yamutsin da aka samu game da rabon kayan abinci na tallafin rage raɗaɗin tsadar rayuwa a Najeriya. a dakace mu. Fitina barci ta gaba ta fita, Allah wadaran mai ta ta da waɗanda suke da da jawo ta, nan da waɗanda ka kawo ta, Allah ka gare mu da tashinta. Madalla. Masu kamar yadda ba a gaza sani ba gwamnatin tarayyar Najeriya ta danka naira biliyan biyar ga kowanne gwamna na jiha 36 na kasar a wani mataki na rage radadin rayuwa da janye tallafin da gwamnatin kan sa a cikin farashin albarkatun mai na kasar ya jefa al'umma. Jihar Bauchi na cikin jerin jihohin da suka amfana da wancan agaji na gwamnatin tarayyar Najeriya kuma tun gabanin fara rabon kayan ne gwamnan jihar bala muhammad abdulkadir ya fayyace sigar yadda aikin rarraba kayayyakin zai gudana a tsakanin al'ummar jihar kowane karamin kuma an yi kirga yawan mazabin su kuma an ba su wanda ya daidai da su sarakuna shugabannin kananan hukumomi sauran shugabanni su ne suke da ruwa da tsakiya wajen rabawa babu maganar siyasa ko kuma wani kyaman kowa haka kuma ma'aikata za a biya su kudin hutu za a biya wanda suka yi ritaya kudin ah, gratuity su? a kananan hukumomi kuma da jiha za a ba 'yan makaranta su ma scholarship su? za a ba da tallafi musamman wa mutane da yawa har ma wanda suke taimakawa a mu. irin masu agaji na musamman za a raba kayan abinci kawai na biliyan biyu wanda gwamnatin bauchi ta saya ta bayar kyauta sauran kuɗi kuma an sake ba da biliyan biyu da muka zo shine muka rarraba shi aka kakkasa akwai kuma sauran kuɗi wanda gwamnatin tarayya za ta tsige tsammani za ta kawo mana biliyan uku an ɗauka kuɗi ne to amma abinci suke kawowa shi ma mutanen bauchi sani yana nan aje bayan wannan jim kaɗan an gama tarawa za a sake basu kuma za a sayi motoci insha Allah yadda za a kawo tallafi wa masu sufuri a cikin gari da makarantunmu da sauran wurare insha Allah abinda duk za mu yi za mu yi kokarin mu adalci kuma mu ga ya dore a yi tallafi wa matasa da mata da shugabanni musamman ma masu na addini da kuma na sarautu dama mun yi shi a lokacin da ciwon mashako ya kama mu ba taba jin wani ƙwarrafi ba wannan duk ma za a yi a cikin gari kuma masallatai da sauran ƙungiyoyin addinai da sauran da matasa duk za a basu. To sai dai lokacin da aka zo gudanar da aikin wannan rabo a yankin karamar hukumar Bauchi shalkwatar gwamnatin jihar Bauchin bayan kaddamar da na matakin jiha an ci karo da yamutsi da kuma kalubale gagarumi. kuma waɗanda suka hallara a filin da aka ce za a yi rabon musamman ma mata da yaran su ƙanana sun koka matuƙa Hadiya Khadija Musa. To ranar an ce da a yi rabban shinkafa. To sai muka ebi jiki gaba ɗaya mu mata da goyayyakin mu sai muka shiga. To ga mota dai tana tsaye sai aka ce da a raba shinkafa. To muna zaune muna zaune muna zaune shiru da a raba ba da a raba ba can kuma sai ga matasa su suka shigo. to suna shigo wannan suka zo suka tada hargitsi a wannan gurin to sai aka fara fito da shinkafa a sai suna wawa suna iba suna wawa can sai aka buga tiya gasa wajen gaba ɗaya waje sai ya hargitse mu dai ba mu ciku ba mu mu samu ma mu samu mafita ba mu fita ba in mun yi ta nan suna ta nan an mu fita ta nan suna ta nan to sai muka haɗu sai muka tsaya mu a waje ɗaya ga goyayyakin mu ga 'ya'ya haka can sai aka ce ga mota ɗaya da aka mana muka zauna mun dai kai kimanin ƙarfe biyu muna wannan wajen mu ba a bamu ba su matasa ba su tafi ba ƙarshe kawai sai muka fita muka ce da mu tafi wasu suka ce mana mu tsaya daga bako sai aka ɗauki motan da aka ce ga shinkafa a ciki aka tafi sai kawai aka tafi da shinkafa Allah ta buga tiya ga ƙarshe kawai sai suka tafi da motar kuma da shinkafa a ciki ba a bamu ba gaskiya kan wahala kan ya wahala mun sha abun gaskiya ba daɗi saboda lokacin da muka je tun karfe goma na safe ba mu bane da barin wajen har sai wajen karfe biyu tsarin wannan din wahalar da ake ci ana kofawa ana wannan to mutane kuma daga karshe polisa dai suka zo kawai a dai abin da ya ba kyan gani gaskiya abin da ya ba da ya ciya da shi kan ma ya gasa kan kama watsa mutane wanda ya yi kokarin ya fitarin shi ya escape ya wannan wanda kuma ya ja zai ta wahala mun samu da mun wannan mun da Allah ya taimake mu mun escape da mun sha lafiya amma abin kan gaskiya ba gari da dadi ba mu dai muna so a mana kokarin inda za a samu a yi cycling din wannan abu ta karshen irin wannan samu a taimaki mata saboda a yau mata ne 100 percent su suke cikin wahala mazajen su su suke bana su da dauniya komai za a ga mace ne suke zuwa ta neman abubuwa da abin da za su ci ne dauniya dai ya koma dai kawai kanta gaba daya saboda haka muna so a taimaka mana a taimaki mata gaskiya ce saboda mata na cikin wahala gaskiya ya a yanzu dai babu rahoton da ya tabbatar da cewa ana ci gaba da rabon kayayyakin ko kuma a'a amma nan gaba a cikin shirin za mu ji abin da masu fashin baki ke faɗi game da wannan batu harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sake zama a cikin tsumma. Masare tun lokacin da gwamnatin Najeriya ta ayyana wannan zancen tallafin abinci ga 'yan ƙasa masana da masu fashin baki ke tofa albarkacin bakinsu game da lamarin. Mu'az Umar Hardawa wani mai sharhi ne akan lamuran yau da kullum a jihar Bauchi, Najeriya. Alal tsarin kwata-kwata ina gani akwai gyara a cikin al'amarin. Yadda ake da yawa mutum miliyan shida ko bakwai a jihar Bauchi a ce an ba da biliyan biyu a sai abinci a raba sai dai kara ta'azzara farashin kayan abincin ma in an ce za a shiga kasuwa a siyo abinci tunda duk yanzu dan najeriya daga inda ga kasuwa ta bude to bukatarsa kawai shine ya ta'azzara farashin kayansa saboda menene wani yana da ha'inci da hadama wani kuma in ɗan kalami ne abin da yake samun ribar bata ishe shi ya ci ba mai provision a kasuwa so yake ɗora idan ya duba ribar da take da yake samu in cinikin dubu goma zai riba sa bata fi dubu da ɗari biyar ba to dubu da ɗari biyar ɗin nan bai fita ciyar da shi da safi ba ba za ta ci da shi rana da yamma kuma ba dole ba ne kullum ya ya yi saboda a karɓar irin waɗannan ka dole ne a gyara a gyara fasalin abin an bijiro da wannan ba da tallafi ne a sanadiyar janye wato tallafin mai ai yanzu janye tallafin mai ya zama bala'i a najeriya idan ka duba idan unguwarka mota ashirin ne guda goma sha biyar sun ajiye daga kaje garejin mota za ka samu yaran gareji kwallo kawai suke a garejin tun daga mai gyaran batir mai gyaran lagireto salansa ilatrika da mai fenti da mai gyaran ta da kowa ya kai kusan mutum goma sha biyar da sun rasa abin yi kashi hamsin cikin ɗari kuma kaga ciki dole a bashi wani in yi haƙuri da talauci wani ba zai yi ba musamman matasa kai idan ma ka duba ai su shugabannin sun san menene politics idan ka je kasashen da suka ci gaba irin su amerika ingila da su germany da su saudiya duk wata wanda yake da takardar zama dan kasa national id card akwai kudin da ake bashi ko a gindin gada ake kwana za amerika in ka samu mutumin da yake amerika dala 900 ake bayarwa ma wanda sai cdd e e baya sadana don kar ya lalace ta kasa saboda rashin abin yi in ka je saudiya dala 500 ake dubu biyu ake biya fiye dubu ake biya a saudiya ingila in kaje su ma da nasu fasalin haka abin yake haka fa masu are da haka shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau ya kammala sai makon gobe don allah ya kai mu ya zo a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman abdulwahab muhammad mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum a ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta kosassu ba abu tsirarai. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma lokaci ne da Sulaimu mini Barma zai kawo mana sharhin jaridin Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lanketer wacce ta ruwaito cewa salim bazum dan hamɓararren shugaban ƙasa ya yi galaba a shari'ar da ta shiga tsakaninsa da gwamnatin nijar wacce yake zargi da tsare shi ba a kan ka'ida ba jaridar ta ce hukuncin kotun wani abu ne da za a iya cewa ya jefa sojojin cnsp cikin halin wasi-wasi shin su saki salim daga inda yake tsare ko kuwa za su yi burus da umarnin kotun ne jaridar air info na cewa kasar algeria ta janye ta yin shiga tsakanin da ta yi wa bangarorin da ke takaddama a rikicin siyasar niger har zuwa lokacin da za ta sami cikakken haske game da wasu batutuwan da ke tattare da wannan al'amari sakamakon lura da wasu abubuwan da ta ce sun wakana daga ƙarshen watan satumba kawo yau jaridar ta ce a sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen algeria ta fitar a jiya litinin gwamnatin kasar ta ce sanarwoyin da hukumomin nijar suka yi ta bayarwa a baya-bayan nan sun janyo aza'ayar tambaya idan lalle da gaske suke suna da kyakkyawan niyya a kan abin da aka sa gaba jaridar Larude Lissuwar ta ce babban taron tantauna al'amuran ƙasa da shugaban gwamnatin mulkin soja janar Chani ya ayyana a washe garin juyin mulkin 26 ga watan yuli na fuskantar kwamgaba baya duk kuwa da cewa a yayinsa ne wakilan rukunonin al'umma za su ƙayyade wa'adin gwamnatin rikon ƙwarya kamar yadda a yayin wannan zama za a canza yawu kan sabuwar tafiyar da ya kamata ƙasa ta sa gaba Yar ta ce mahimmancin batutuwan da ya kamata a tantauna a kansu ya sa 'yan ƙasa suka ƙagu su ga an saka ranar soma wannan taro na dialogue national to sai dai watanni sama da biyu bayan kifar da gwamnati har yanzu shiru kake shi babu alamar wannan taro sule mummuni barma mayar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a da sule da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice to hafiz a takaice a wani jawabin da ya yi ga kasar shi da daren jiya litinin firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya ce yanzu ne ma sojojin kasar suka fara mai da martani kan kungiyar hamas duk da cewa jiragen yakin isra'ila sun kwashe yini guda suna rugudan wuta a kan zirin gaza da ke karkashin ikon hamas netanyahu ya yi kira ga bangaren adawa da ke cikin gwamnatinsa ta 'yan ra'ayin rikau cewa a kafa gwamnatin gaggawa ta ƙasa ba tare da bata lokaci ba kuma ba tare da wani sharaɗi ba a yanayin da ake ciki na yaƙi An matsa ma 'yan Taliban har sai da suka musanta zargin cewa suna yunkurin kaiwa Hamas ɗauki bayan da aka wallafa wani sako ta kafar X da ke bayyana cewa kungiyar mayakan na Afghanistan na shirin tafiya fagen daga don taimaka ma Hamas. Masharhanta sun ce lamarin ya sanya Taliban cikin tsaka mai wuya da ya tilasta mata janye goyon bayanta ga Hamas a fili sannan tayu lamarin ya sa wasu daga cikin jagororin kungiyar sun fusata. a jiya litinin hukumomin gwamnatin taliban da kungiyoyin agaji a yammacin afghanistan sun ce ana ci gaba da ayyukan ceto don ganin kubutar da waɗanda suke raye a ƙarƙashin baraguzan gidajen da suka rushe bayan da wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske ta afka sannan aka samu motsin ƙasa da dama al'amarin da ya sanadin rasa rayukan ɗaruruwan mutane sannan kuma da dama suka jikkata a wata alamar da ke nuna cewa ta yiwu shugaba vladimir putin yana neman ya koma gwaje-gwajen nukiliya an baiwa 'yan majalisar dokokin rasha wa'adin daga yanzu zuwa ranar 18 ga watan oktoba su yi nazarin yiwuwar janyewar rasha daga yarjejeniyar haramta gwajin makaman nukiliya ctbto a takaice jakadan rasha a kan yarjejeniyar ta ctbto ne ya ba da sanarwar yiwuwar daukan wannan matakin a ranar juma'a to masu sauraro da takaitattun labaran muka ka karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon najeriya nijar da kamaru karfe uku agogon ghana ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da noma tushen arziki yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman aisha ma'azu da ta karanto labarai sai kuma salaman abu da daidaita mana sauki da ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe ki sallama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc